الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوانا مسلمي na wannan masallaci masjidul ajiyan ba saji lome a ƙasar togo a wannan lokaci ne albarka ina farin cikin haduwa da waɗannan fuskoki masu albarka don nasiha da isar da saƙon allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka saba wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mumini da nasiha da dawa da wa'azi da karantarwa al'umma take rayuwa duk al'ummar da ba a mata wa'azi ba a faɗakar da ita ba a nuna mata hanyar Allah to tana cike da haɗari ƙwarai da gaske wazi karantarwa shine sunnar annabawa duk wani annabi da ya rayu to ya rayu ne yana kira zuwa ga hanyar Allah musamman manzanni daga cikinsu al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ma ورثوا العلم annabawa ba su bar zinari ba ba su bar azurfa ba sun bar ilimi ne ba su bar kuɗi ba ilimi suka bari da aka al'ummar da allah ya rabautar da ita sai ya azurta ta da biyayya da annabawanta sauraron annabawanta da'a ga su annabawanta zan yi amfani da wannan lokaci in tunatar da mu a muhimmancin girmama manya a cikin manyan nan da zan yi magana a kansu akwai iyaye iyayenmu wanda suka haife mu wanda su ne sababinmu na zuwa duniya shugabanninmu na al'umma wanda Allah ya ɗora mana su su ne a gaba da mu da kuma wanda duk suka girme mu a harkar kasuwanci ko wajen aiki ko kuma dukkan wata mu'amala addinin musulunci ya zo da tarbiyyar lalle ne mutum ya girmama wanda yake na gaba da shi bahaushe ce da na gaba ake sanin zurfin ruwa idan ana so a gane wannan ruwan mai halakarwa ne mai cutarwa ne sai a sa na gaba idan ya halaka ya tafi to kaga akwai hadari an yi amfani da shi a gane wannan abin daidai ne ko ba daidai ba abin da ake nufi abin da babba zai hango ƙarami na baya da zai hango ba daga cikin waɗanda za a mutunta a girmama shine iyaye iyaye su ne waɗanda suka haife mu kuma ta dalilinsu muka zo duniya kowane mutum da kake gani namiji ne ko mace dole ya fito ne ta hanyar iyayensa maganganu sun zo masu tarin yawa daga alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi sallama da suke faɗakar da mu cewa ɗabi'ar mutanen kirki ne ɗabi'ar annabawa ne ɗabi'ar salihan bayi ne mutunta iyayensu wannan uba naka ko wannan mahaifiyata ka ko musulmi ne ko ba musulmi ba suna da hakkin ka kula da su kai musu da'a duk wanda yake neman albarka a rayuwarsa to ya bi iyayensa ya musu da'a ya taimaka musu hatta annabawan Allah sun bi iyayensu ƙur'ani ya ba mu labari akan sun yi biyayya ga iyayensu wanda za mu zo mu buga misali da wasu daga cikinsu dukkan addinai na sama gaba ɗaya sun yi ittifaki wattafaqati shara'i'u as-samawiyatu shari'o'i na sama sun yi ittifaki cewa kyautata wa uwa da uba wannan dole ne wajibi ne ba wani wanda ya sabani akai huwa khuluqul anbiya'i wa da'bus salihin alamar mutum imaninsa da gaske ne to sai a ga yana kulawa da iyayensa mai imani na gaskiya za a ga yana kula da mahaifan shi baya wasa da su mai karamci karamin nafsi husnul wafadi za ka ga yana taimakawa iyayensa bin iyaye yana cikin mahasinu a shari'a al-islamiyya abubuwa masu kyau da shari'ar musulunci su ce mu kula da shi kuma hibzun ne lil fadli wa atirafun ne bil mutum ya kare wata fadala ne kuma ya yi itirafi da kyakkyawan abu da shari'a ta ce ya yi cikar shari'ar mutum da addinin mutum tana tabbata ne idan ya zama yana bin iyaye baya sabawa iyayensa shi yasa musulunci ya himmatu kwarai da gaske dangane da biyayya ga waɗannan bayan Allah kuma ya haramta mu saba musu kuma Allah ya sauke hukunci mai tsanani dangane da saba waɗannan bayan Allah su ne iyayen zan buɗe lakcata da faɗin Allah tabaraka ta'ala ayar suratul isra'i ta 23 zuwa 25 a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma bara? 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا wannan ayoyi baki daya suna magana ne akan hukuncin Allah akan bin iyaye Allah ya yi hukunci Allah ya wajabta kowa kada abota masa in ba iyaye in ba Allah ba amma iyaye a kyautata musu duk magana da zan yi gaba ɗaya ina magana ne akan kyautata wa iyaye idan ba gane ba babanka ko yana kwanci a kabari ko yana raye shi nake nufi da mahaifiyarka ba wani anan wanda bai fito ta hanyar waɗannan mutanen guda biyu ba to mu yau <clears throat> zai ƙare ne akan ka kyautata musu wani tanadi ka yi na ka kyautata musu Allah ya nuna mana suna iya girma tare da mu me ya kamata musu kar a daka musu tsawa kada a hantare su kada a kyare su a gaya musu zance mai mutunci zance na karamci zance na kima a shimfiɗa musu fuka-fuki na tausayi Allah ya ce a ji tausayin iyaye واخفض لهما جناح الذل من الرحمة Allah ya ce a ji tausayin iyaye a sauƙaƙa musu a musu sannan a rinka yi musu addu'a rabbir hamhuma ya Allah kai musu rahama ka tausaya musu kamar rabbi ya nisa zira kamar da suka rene ni ina yaro ba wai kai musu sakayya irin yadda suka mun ba a'a sun ɗauki nauyina ina yaro ƙarami sun kula da ni ya ubangiji kai ma kula da su Shi ne addu'ar da ake wa iyaye hamhu ma kama nisa zera. Allah ya ce shi ubangijinku shi ya fi kowa sanin abin da ke cikin zukatanku in ko mutanen kirki ne kuna taimakon iyayenku kuna sauƙaƙa musu kuna tallafa musu ba ku basu cikin kunci da talauci da wahala ba Allah ya sani lalle ya kasance mai gafara ne ga masu koma zuwa gare shi na gaya muku ko annabawan Allah Allah ya sifanta mana halinsu na ƙwarin cewa masu bin iyaye ne annabi ya haya annabi ne daga cikin annabawan Allah kana liwali dai ya kasance mutum ne mai yin da'a ga iyayensa shi annabi yahya bai da girman kai iyayensa in sun ce yayi baya cewa da zai yi ba baya da dagawa baya saba wa umarninsu ya yahya kudin kitaba bai kowa وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاء وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا haka ƙur'ani ya yabo ga annabi haya ya ba littafi a matsayinsa na annabi ya bashi shi annabta yana yaro ƙarami mai ibada ne mai bin allah ne mai tsoron Allah ne mutum ne mai tsarki kuma Allah ya rufe da cewa mutum ne mai bin iyayensa bai da girman kai baya sabo Allah ya kare shi yabo ne a gare shi to ka ji annabin Allah ma an ce yana bin mahaifansa da iyayensa Kai ba, ka shafa wa kanka ruwa ga annabi Isa shi kan tun yana cikin zanin goyo ma ai ya ba da labari ya ce shi fa zai bi mahaifiyarsa zai mata da'a ba irin ka ba da za ta gama yi maka wahala idan ka zo ka samu abin duniya ka fifita matarka akan uwarka matanmu yau da yawa daga cikin mutane sun fi taimakon sun fi tausayin sun fi agazawa matansu na aure sama da iyayensu da suka haife su mata kuskure ne babba rauni ne na zahiri matar da kana iya rabuwa da ita tana iya zaginka tana iya kashe kama amma ka zo ka fifita ta akan uwar da ta haife ka wannan alama ne na taɓuwar Ƙwaƙwalwa? da gajeren tunani da rashin sani ya kamata na'am shari'a ta ce mu kyautata wa iyalinmu mu kyautata wa matanmu amma shari'a ba ta ce mu fifita matanmu a kan iyayenmu ba matarka ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta ɗaura mai kyau ta hau mai kyau ta kwana a kan mai kyau amma mahaifiyarka tana ƙauye tana daji ko tana cikin wahala ka manta da ita wani ma in zai ba da wani abu ma na taimako wa iyayensa sai matarsa ta ba shi dama idan tsohuwarsa ta idan matarsa ta ba shi dama ya taimaki tsohuwarsa sai ya taimake ta in matarsa ba ta shiri da uwarsa to shi ma baya shiri da matan kuma baya shiri da uwar kuma ba zai taimaki uwarsa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi annabi Isa dangane da halinsa na kware na biyayya ga mahaifiyarsa qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya kaga can annabi ya haya sai Allah ya ce walam yakun jabbaran asiya nan kuma annabi isa Allah ya ce walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah ya bani labari cewa shi annabi isa ya ce shi bawan Allah ne kuma annabi ne duniya ta shaida annabin isa servant ne bawa ne na Allah sannan kuma annabi ne annabi isa ba ɗan Allah ba ne ƙala inni abdullah a ta niyan kita ba waje alani na biya ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi kuma ya sanya na zama annabi ya ce Allah ya sa ni in zama mai albarka duk inda nake waje ni mubarakan aina ma kuntu annabi isa mutum ne mai albarka a duk inda ya kasance Allah ya yi mai wasiya da yin sallah da aka jin mai bin annabi isa mai san annabi isa ya yi sallah Allah ya masa wasiya da umarni da ya ba da zakka da aka jin mai san annabi isa mai bin annabi isa ya ba da zakka ya ce ma dumtu hayya matukar ina raye yace Allah ya sanya in zama mai albarka kuma in zama mai biyayya ga mahaifiyata wa barran bi walidati wa lam ne jabbaran shaqiya mai biyayya ne ga mahaifiyata wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa Ub a hayya yace amincin Allah tabbata gare ne. lokacin da aka haife ni ashe annabi isa haifarsa aka yi ba Allah ba ne, ba dan Allah ba ne. wa yau yawma a ashe annabi isa zai mutu ashe zai mutu kamar yadda kowa yake mutuwa ashe ba Allah ba ne. ashe ba dan Allah ba ne. wa yawma ub'asu hayya da ranar da za a tashe ni a raye a kiyama shi ma za a tada shi kamar yadda za a tada duk duniya gaba ɗaya. ashe annabi isa shi ma yana cikin bayin Allah kuma tashinsa za a yi kuma za a tambaye shi zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun Allah ce wancan shine isa dan maryam zance na gaskiya da ainihin wato kafirai suke shakka a kansa da haka a cikin yabon da Allah ya masa ya nuna mana shi mai biyayya ne ga tsohuwarsa wani ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayyul a'mali afdal hadisin Abdullahi ibn Mas'ud annabi yace as-salatu ala waqtiha cewa ya annabi wani aiki ne fa falala an tambayi manzo Allah aikin da yafi kowane aiki falala a wajen Allah manzo Allah yace as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci ya dana tambaya sun ma ayyu sannan sai ne annabi ya ce birrul walidaini biyayya ga iyaye jama'a bayan sallah bayan ibada ta sallah a duniya ba abin da ya kai sallah ko to abu na biyun sallah shine bin iyaye a can kuma qur'ani ya nuna mana bayan tauhidi sai iba sai bin iyaye birrul walidain kyautata wa iyaye yace sai ne yace summa jihadu fi sabilillah ko al-jihadu fi sabilillah jihadi saboda Allah tabaraka ta'ala wannan hadisi Imam Bukhari ne ya rawaito shi kitabul mawaqit ay mawaqit as-salat babu fadl as-salati li waqtiha anan hadisin nan ibnu Mas'ud abinda zai nuna mana shine ashe musulmi ya kamata sani bayan sallah da suke yi ibadar da Allah ya fi damuwa da ita a kula da shine taimakon iyaye Abu Huraira ya ruwaito hadisi kamar da Imam Hakim ya kawo shi a cikin al-mustadrak hadisi na 7258 daidai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ku kame dangane da matan mutane ku daina zina ku daina lalata matan mutane ku daina ɓata matan mutane kuna lalata musu budurci kuna zina da su sai kuma na ku matan su kame kuma ku biyayya ga iyayenku kuma na ku ƴaƴan za su yi muku biyayya wannan hadisin hasanun ne li ghairihi matsayin sa wajen malaman hadisi manzo Allah ya faɗa a wata riwaya ta Imam Muslim hadisi na 6675 annabi yana cewa Allah ya tirsa sa hancinsa raghima anfu raghima anfu raghima anfu qalu ya rasulullahi man waye wannan ya manzo Allah da kake masa mummunan addu'a hadisin muslim manzo Allah ce man adraka walidayhi wanda ya riski iyayensa inda kibari aw ahadihima aw ahadahuma sun girma ko ɗaya daga cikinsu ko duka ko ɗaya daga cikinsu baba ya girma mama ta girma kun haɗu an nara ya je ya yi ta aikin banza da yi biyayya wa iyayensa ba har ya je ya shiga wuta wannan mutumin ya wulaƙanta ya tozarta ashe duk wanda babansa yake raye dattijo yana raye to hanya ne da za ka bibiya ka samu aljanna duk wanda mahaifiyarsa take raye hanya ce da za ka bi ka samu aljanna amma yau ne yasa ya'ya suka lalace ba sa sauraron iyayensu uba ya buɗe magana ya ce a yi kaza amma yaro bai zai yi ba ba za ka taɓa yin albarka ba duk ɗan da ubansa zai ba shi umarni ya yi ya iya yi yi ba to ba shi ba albarka a nan duniya kuma maganar daman ka mutu ka shiga aljanna ba ta mata so bai tunda baka bi wanda Allah ya ce a bi shi ba baka bi wanda Allah ya ce in an bauta masa na bi shi za a kyautatawa ba da wanda suke wulakanta iyayensu saboda talauci mutum ya bar ubansa a wulakance a tozarce baya kula shi baya kula da shi harkokinsa kurin yake me amfanin rayuwarka ka tara duniya baka taimaki iyayenka ba me amfanin kudinka da baka taimakon mahaifinka baka taimakon mahaifiyarka me albarka ta arzikinka da baka biyayya baka hidima baka taimako baka agaji wa mahaifanka ka zauna a babban gida saboda kana da mulki kana da sarauta kana da kuɗi iyayenka suna karamin gida suna wulakanci suna cikin yunwa da talauci baka kwana ba wuta amma iyayenka suna kwana kullum cikin sauro suna dukan jikinsu da sauro kai kuma kana can cikin nema ka tuno da su ma cewa su ne sababin zuwanka duniya ka taimake su ba ka yi kana cin mai kyau kana shan mai kyau iyayenka da ƙyar suke samun abin da za su ci na dare anya ka yi albarka ku a rayuwanka anya dukiyarka ta maka amfani kuwa anya ka san me kake yi kuwa daman kana iya yin bacci hankalinka a kwance iyayenka suna kwana da yunwa ka bar ubanka da cuta babanka yana fama da ciwo kullum yana kwance ba za ka kai shi asibiti ba ba za ka taimaka masa ba ba za ka nemi mai kulawa da shi ba ba za ka ba babanka abinci mai kyau ba ba za ka ba mahaifinka abinci mai kyau ba ba za ka ba mahaifiyarka abinci mai kyau ba ba za ka ba babanka sutura mai kyau ba ba za ka ba mahaifiyarka sutura mai kyau ba ba za ka sa mahaifinka a mazauni mai kyau ba ba za ka sa mahaifiyarka mazauni mai kyau ba ba za ka je umara da babanka ba ba za ka je aikin hajji da babanka ba ba za ka taimaka masa ba me kake nema a duniya akwai daman za ka ji daɗin duniya ba ka taimaka waɗannan dattawa wallahi ba za ka san darajar iyaye ba sai ranar da ka mutu Allah ya tsaye da kai yana tambayanka mai kai wa iyayenka na hidima da da'a da biyayya wallahi ina gaya muku yan uwana da yawa akwai mutanen da za su yi da na sani a lahirarsu za su ciza yatsa cewa da sun sani da sun taimaki iyayensu wani ya ɗauki ubansa da ya haife shi ubansa ya kai shi wajen sai da mutane ya sayar da shi ya karkudin ka sai da ubanka ka karbi kudin ka ci ka kashe a yanka shi wani ya haɗa baki da ɓarayi masu satan mutane ya ce a dai a sace ubansa ubansa yana da kuɗi a sace shi ya bayar da kuɗi su kashe kuɗin la ilaha illallah ya ubangiji kada ka jarrabe mu da 'ya'yan da za mu haifa su samu na ciwon kai ya Allah ka sa 'ya'yanmu su zama masu faranta mana masu taimaka mana masu tausayin mu masu jin mu ba 'ya'yan da za su jawo mana bala'i su hana mu bacci da tashi hankali ba a cikin alkur'ani ayoyi da yawa Allah ya yi ta magana cewa a taimakawa iyaye a bisu ina shaida muku cewa addinin ba zai yi ba ne in ba da iyaye ba ba wani addini ba wani musulunci ba wani sunna ba wani abin da za ka yi na addini in ba ka bin iyayenka ba kar ka bata kanka lokaci wata halitta ne da Allah ya wajabta dole dole dole dole sai an taimake su taimako dole kenan uwa da uba in mutum yana da rabo zai yi ƙoƙari ne ta bin iyayensa ya ta musu hidima su ta mai addu'a Allah shi masa albarka don ya samu albarkansu ya mutu lami lafiya ya kuma da Allah ya samu kwanci hankali wallahi duk ɗan da ubansa ya buɗe baki ya tsine masa ko ya la'ance shi ko ya Allah wadarai da shi to wannan ɗan kusa masa ido ba zai taɓa yin albarka a rayuwarsa ba ne ɗan banza in kana ji ana cewa ɗan banza mara albarka to ne ɗan da suka iyayensa suka kwashe masa albarka Isra'ila أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا duk inda ka ji an cewa bilwalidai ne sana cikin ayoyin nan to ana nufin a kyautata wa iyaye ba wa zil qurba wal yatama wal masakin wa ƙulu lin husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum kaga sai da Allah ya kawo kyautata a iyaye ma ya magana a yi sallah a gaya mutane abu mai kyau sai da ya fara cewa bil wanda ne sana wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an kaga tauhidi kenan wa bil walidaini ihsana kaga kyautata wa iyaye kenan sai wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قال أنا ما الله يشي أبي إياه يشكين ثلث النساء قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا سيشي وبالوالدين إحسانا كركوا شركا في الله يشي كبي إياه ينكبا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أو تآية نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أتكن سورة الأنعام أقعد شو أن آية Allah ya mana umarni yace mu bi iyaye kar mu yi shirka mu bi iyaye mu taimaka musu kar ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci ina waɗanda ba sa haihuwa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wala taqtulu auladakum anan cikin al'an'am min imlaq kada ku kashe 'ya'yanku saboda talauci ku hana matan ku haihuwa ina masu ɗirkawa mata allura su toshe musu mahaifa ina wanda yake zuwa ya sa a cizge a cire mahaifan matarsa saboda wai wai wai kada ta haihu wai ta haifi ya biyu uku wai sun isa kuma shi ba zai yake wannan aikin a gidansu shine na 28 shine na 28 amma matarsa ta haifi guda biyu ɗan zamani wai ba za a ƙara haihuwa ba Allah ya ce mu muke azurta ku da 'ya'yan arzikin ɗanka daban arzikinka daban za ka iya mutuwa ɗanka ya rayu nawa ne suka rayu ba uwa ba uba ba abin da ya same su da haka waɗanda suke kashe 'ya'ya su hana mata haihuwa kisa ne yi. to Allah ya ce ku daina yin wannan a'a ni ba zan tara ƴaƴa ba kaza kaza in ka tara kai kake ci da su Allah ne yake baka yi duk wani ɗa da ka gan shi a duniya arzikin sai yana hannun Allah ne ubansa kawai ta hannunsa ne ake bayarwa ka gwada mutuwa ka ga in dan bai rayu ba a'a arzikin 'ya'yanka a hannun Allah yake ba a hannunka ba dan me za ka hana su zuwa kuma kai da ana hana zuwan kai da ka zo na 27 a gidanku kuma kai ka san wanne ne mai albarka wannan guda biyun da ka bari kace sun isa ko uku ko hudu kana da garanti kun yi alkawari ne da mala'ikan mutuwa ba zai zo ya ɗauki ransu ba za su mutu ba da wuri ba ka san ɗanka shi ne rufin asirinka ba ba ka san ɗanka shi zai taimake ka a gajiyawarka ba ba ka san ba wani ya haifi ya'ya ashirin a cikin ashirin ɗinnan nan duk suka mutu ba su kai girma ba sai na ashirin da ɗayan nan shine Allah ya bar masa shi suka girma tare shi ya ɗauki nauyinsa shi ya kula da shi lokacin da ya tsufa shi ya kai shi aikin hajji shi ya kai shi umra shi ya taimaki uwarsa shi ya taimaki danginsu shi ya taimaki kaza ya zama babban mutum a cikin al'umma ina sauran duk sun mutu gaba ɗaya wani ya yi hadari ya mutu wani ciwo ya kashe shi wani sakila ne wani kalamiti dai ga suna abubuwa da yawa suka kakkashe yayan gaba ɗaya wata mata ta tafi da 'ya'yanta sun yi tafiya za su je wani gari ta zuba su a mota gaba daya suka tafi suka je suka kwankwasa hatsari 'ya'yan nan sun kai guda biyar duk suka mutu gaba daya ta ce malam kaga wa'azin da kuke mana yanzu da na je an cire min mahaifa na daina haihuwa da haka zan mutu ba da ɗan da zai mun addu'a yau waɗannan 'ya'ya daman na Allah ne an zo an yi haɗari mun mutu duka banda ni ita kaɗai Allah ya bari ta ce alhamdulillah ina haihuwa har yanzu to kaga wannan duk sun mutu yanzu waye za ta sa larafi da tsammani a kansa wanda zai zo daga baya wanda za ga haɗari zai sai ya mutu wani ɗaurin aure za a je a mota sai ya faɗi sai ya mutu wani ciwo ne zai kashe shi wani yan fashi ne za su kashe shi wani rijiya zai fada wani ruwa zai fada duk kayi alkawari ne da mala'iku cewa waɗannan 'ya'yan ba za su yi wannan abun ba to don me za ka zo ka hana matan ka haihuwa Allah ne yake ba da ci Allah ne yake ba da sha ku haifi 'ya'ya ku nema musu abin da za su ci su sha ta hannun ubangiji zai kawo musu arzikinku arzikinsu a hannunku wanda Allah ce ta na tanasalu ku yi aure ku hayayyafa ku yadu zan yi alfahari da yawan ku ji fa annabi cewa ya ku musulmi yawan ku zan yi alfahari da shi a gurin Allah ran tashi alƙiyama ka haifi ya'ya su yi ƙur'ani ka haifi ya'ya su yi wa annabi salati ka haifi ya'ya su taimaki wani duk wanda ya haifi na ɗansu ya abin kirki yana da lada duk wanda ya haifi da ɗansa ya zama malami mai da'awa yana karantawa yana kwanci a kabari ana kai mai lada duk wanda ya haifi da ɗansa ya zama attajiri ko attajira take taimakon mutane ko yake taimakon mutane ko baka bada ko banka ba to abinda ɗanka yi kana da lada a ciki akwai ribar da ta wuce wannan babu da haka ya kamata ku kula doka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala amma zamani ya zo ba sa so mu haihu makiya Allah suna bakin cikin su ga musulmi suna da yawa a duniya saboda sun san tasirin yawan mu tasirin karfin mu tasirin yawan mu tasirin samun arzikin mu idan muka zama kaɗan to tasirin mu bai da yawa da haka musulmi kada ya goyi bayan tunani da zai hana shi ya haihu ya samu wanda zai taimake shi ko ya taimaki al'umma ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك تجدن الله قرآن يشك الله يشك غودي منك غودي وإياك لا إله إلا الله أن اشكر لي كي من غوديا ولوالديك كي وإياك غوديا إلي المصير ما قومتنا قريني أكون بيان لك كي نما سمد وأنه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا mun yi wasiya mun yi umarni ga ɗan adam mutum ya fa kyautata wa iyayensa ya tuna mahaifiyarsa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha mahaifiyarka ta haife ka cikin wahala cikin gajiya ta haife ka ta ɗau cikinka wahala wajen haifuwarka wahala kuma ta yaye ta wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, tsakanin daukan ciki tsakanin yayin ka wata yayin ka wata 30 hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni برحمتك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ka duba daukan ciki malam jimmace abinda take da zara ta fara daukan ciki in Allah ya jarabe ta da laulayi ita ne zubar da yawu ita ne ba ta iya cin abinci ita ne ba ta iya yin bacci cikakken bacci ita ne wahala cikin yana girma damuwa tana karuwa ga hadari a ce ta daina daukan kaya yanzu wata ta yi mun waya take cewa ta yi bari ta zubar da ciki ta zubar da ciki ya fi sau goma sha bakwai da ta ɗauka ya bari da ta ɗauka ya bari yanzu ta ɗauki cikin likita ya kafa mata ƙa'idoji ki daina ɗaukan kaya ko buta ne na ruwa na alwala in yi nauyi kake ɗauka ba za ta iya ɗauka ba kuma duk yadda za a yi karki yadda a ɓata miki rai to fa. mai gidan ki karye zai bata miki rai a wannan watannin sannan ki kula ki daina cin kaza ki rinka cin kaza ki daina aikin wahala ki rinka dan exercise kaɗan wai wannan duk dukokin da aka kafa mata wai dan waye dan dan da yake cikin cikin ta ne amma wannan dan mara kirki ta zo ta haife shi ya zo ya manta da ita kana ta yawo a duniya ka tafi ingila ka tafi america ka tafi dubai ka tafi gabon ka tafi france ka tafi ina ne mahaifiyarka tana nan ko umara baka taba kai ta ba ai yanzu yanayin sun tsufa sun gaji sun tsufa sun gaji ka nema mata wanda zai raka ta mana a ɗauki wani mai ƙarfi ya raka ta ka ce ka je ka tura uwata ta yi umara ko kai ka biya muku umara ka tura ta a keke ka kai ta ta yi tawafi kana tura ta ta yi sa'ayi kana tura ta ka biya ta ne abin da ta yi maka ka biya ta ba amma kullum matarka tana makale da kai kullum za ka tafi umra ko hajji matarka tana makale da kai amerika ingila matarka tana makale da kai amma tsohuwarka tana can tana tana dab da mutuwa ba za ka kai ta ɗakin allah ta yi addu'a allah ya kai mata ba ya kamata mutane su gyara matanka tana saka holland holland a tamfar dubu barkate mahaifiyarka tana zama da tsumma da ƙyar ta samu matarka tana saka awarwaro zobe zinari a hannunta rakacam mahaifiyarka tana nan tana shan ruwan rijiya ko bohol baka tauna ta mata ba gidanka yana cike da ni'ima komai akwai amma mahaifiyarka in ka je gaishe ta ɗakinta sai da ƙyar ake samun wurin da za a shimfiɗa maka ka zauna saboda baka da tunani kana yi wa kowa alfarma amma a wata baka iya ɗaukar naira dubu ɗari ɗari biyar fa dubu ɗari ɗari biyar ka ba wa mahaifiyarka ka ce ta raba wa danginta da yan uwanta su ma su je su ci arzikin ɗanta ba ka iya yi matarka tana da hanyar sama wa mutane aiki amma mahaifiyanka baka ba ta dama ta gayyato danginta da yan uwanta ta sama musu aiki a wajenka ba ka ci ka goshi duk wata shi da sai ka je check up amma babanka yana nan hawan jini da ciwon zuciya zai kashe shi yana nan a kwance amma kai duk wata shi da shi kaje medical check-up you are in france you are in germany you are in america you are in so so so so amma you left your father you left him behind ka bar shi ba ka ɗaukan wato kulawa da shi yana nan ana tura shi da ƙyar yake zuwa masallaci da sanda wai yana da wai ɗa wai mai arziki wai yana da babban ɗa da bai san shi ba haka za ku gama wahala ku tara duniyar kuma 'ya'yanku wallahi ba za ku su kula da ku ba duk wanda bai kula da uban shi ba wallahi ɗansa bai zai kula da shi ba duk wanda bai je ya kai ziyara ya gaida mahaifinsa a kabari ba yana masa addu'a ba shi ma in ya mutu 'ya'yansa ba za su je masa ba duk wanda ya fifita 'ya'yansa da iyalinsa akan matar shi shi ma sai ya zo 'ya'yansa sun fifita matansu a kan shi ka zo ka gama biya wa yaro kudin makaranta ka kai shi amerika ya yi karatu ya je france ya je ingila ya je german ya je ko'ina ka gina rayuwarsa sai allah ya jarabe ka sai kai ritaya ko kasuwan ya kare ko kudin su kare sai tsufa ya kama ka kuma allah ya jarabe ka baka mutu ba yaron nan ya zo ya aure ya samu dukiya ya samu karfi kai ka gina shi amma wallahi azimu ba zai iya taimaka maka da motar da za ta rinka kai ka masallacin juma'a ba ai abin da yake faruwa kenan ga gaya muku hadisi na imam bukhari da ya ruwaito shi a cikin sa da yake magana akan wajibcin fifita iyaye akan hatta 'ya'ya da iyali duka suna da haƙƙi amma hakkin iyaye gaba ne wasu mutane ne suna tafiya wata rana kawai suka shiga wani kogo na dutse sai dutse ya zo gir ya rufe su gaba daya sun shiga rami kuma Allah ya kawo wani dutse ya danne su ba su da karfin da za su iya ɗaga wannan dutsen ba su isa ba ga mutuwa ta zo ga kwanan su bai kare ba sai ɗaya daga cikin su ya ce to ya kamata mu daga hannu mu roƙi Allah mu yi tawassuli da kyawawan ayyukan da muka aikata mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kowa albarkacin aikin da ya aikata in yayi don Allah Allah ya yi masa ya bude mana dutsen nan mu fita daga cikin su dan kada na bata lokaci ɗayan su yace ya ubangiji ina da iyaye na na girma tare da su talakawa ne wata rana na je na tatso nono na abincin su na dare da zan kawo musu kafin na dawo na makara na tarar da sun shiga gida sun yi bacci na zo na riƙe ƙwaryan nan a ƙofar gidansu na kasa ƙwanƙwasa musu ƙofa don bai kamata in tashi babana yana bacci ba ta ji ba babana yana bacci ba zan tashe shi ba ba irin ka ba da za ka je ka yi. ta dukan ƙofarsa ka ce ka tashi ana sallama ina ba tarbiya wannan kaga abinci ne ya kawo musu fa wa iyayen amma saboda girman iyaye da ganin girman iyaye wallahi bai iya tada su ba ya rike wannan ƙwaryar nonon a haka yana tsaye kuma bai kai wa 'ya'yansa suka sha ba bai kai wa matansa suka sha ba kuma yaran nasa suna kukan yunwa ya zauna. ga gida ga gida ya rike wannan ƙwariyar wallahi sai da aka kira sallah a asubahi ta yi iyayensa sun fito suna alwala za su je masallaci ya tura kofa ya shiga gidan ya ce baba ga abincinku ina ba ku haƙuri dare ne ya yi ban samu na kawo muku ba ya ba da haƙuri ya bayar suka ce yaya baka kai gida ba ya ce ai kwana na yi a tsaye da ƙwaryar nono a hannuna baka kai wa 'ya'yanka ba bai kai ba suka ɗiba sai da ya ishe su sauran ya ɗauka ya kai gidansa ya ce a bawa yaran su yi haƙuri su ma ya ce ya Allah idan wannan aikin da na yi don kai ne saboda kai ne na bi iyaye na ya Allah ka karɓa mu ya ubangiji ka yayi mun wannan hali da nake ciki wallahi annabi ya ce a cikin hadisin kawai sai dutsen nan ya buɗe gaba ɗaya Allah ya karɓi aikinsa ya bi iyayensa saboda bin iyaye ne Allah ya yaye musu wannan bala'in dutsen ya bude gaba ɗaya fakara juyam shuna suka fita suna tafiya sha'anin iyaye ba sha'ani ne na wasa ba abdullahi dan umar ya ga wani mutum wata rana aikin hajji yana goye da mahaifiyarsa ko mahaifin shi a gadan baya yana ɗawafi da ita ɗa ne fa ya goya uwarsa a baya a lokacin ba troli ba keke na tura mara lafiya yana goye da ita idan ta zo za ta yi baya haya ko ba bawali a gadon bayansa take sai ya tsuguna haka ya jira ta ta yi ta gama ya ci gaba da tafiya da ita ya ce yawo da ita da arfa da muzdalifa da ina ne duk ya ce yawo da ita ya zo ya samu ibnu umar ya ce shin na biya ta hakki na uwa ibn umar ya ce wallahi baka biya ba ko da da irin farcen wannan yankin farce wallahi baka biya ba ka je ka ci gaba da hidima ina wanda yake cewa ta tsufa ba zan kai ta ba ba za ka kai matarka ba amma za ka kai ba za ka kai mahaifiyarka ba amma za ka kai kannan matarka ku ji tsoron Allah ku kyautata wa iyayenku Allah tabaraka wa ta'ala na gaya muku ya fifita bin iyaye akan jihadi a wurin Allah bin iyaye shine gaba da jihadi hadisin Abdullahi Abdullahi hadisin Muawiya ibn Jahima hadisi ne sahihi wani ne ya zo zai tafi jihadi manzo Allah ce alaka walida kana da mahaifiya kana na'am yace kwarai yace izhab fa akrimha tafi ka je ka girmamata. mata ba za ka je jihadin ba fa ina jannata inda rijlaiha ai aljannan da kake nema ai yana karkashin tafin kafar mahaifiyarka guda biyu duk wanda yake neman ya samu aljanna ya je ya nemi tafin kafar mahaifiyarsa guda biyu ya yi mata da'a ya mata biyayya ya samu aljanna abinda ake nufi sai ta ɗaga ka shiga wallahi wallahi duk ɗan da ya saba uwarsa ya yaƙi uwarsa ya faɗa da uwarsa ko mahaifinsa ya yi asarar zaman duniya an kawo min kes ɗin wani aka ce malam ka yi wa wani wa'azi baya yi wa ubansa magana yau shekara kaza baya kula ubansa ubansa zai zo ya ce ina kwana da zai kula uban ba amma in ya je kasuwa ya ta dariya da abokanansa suna tafawa idan an zo an yi sallama da ubansa ba zai je mai magana ba saboda shi baya ubansa magana mai ubansa ya masa Allahu alam wannan da ba albarka amma uban ya zo ya tsuguna gabansa ya ce dan Allah wani mai na maka Ba ka mun magana Ba ka kula ni ban ce ka taimake ni ba ban ce ka bani ci ba ban ce ka bani sha ba don Allah mai na maka ba ka kula ni yayi banza da shi bai kula shi ba iyaye kenan masu tausayi iyaye masu jin ƙai wani hannu ɗansa ya samu matsala da mahaifiyarsa aka ce alhaji kai kana da matsala da wannan yaron ya ce a'a ba da matsala abinda na sani baya mun komai baya ɗaukan nauyina baya bani abinci baya bani kudin haya baya kai ni asibiti baya mun kaza amma ni a waje na tunda ya ɗauki nauyin kansa ya iya rike iyalinsa ya rike matarsa ya rike ayansa kenan ni yayi mun ko ni bai mun komai ba komai zan cika da imani insha Allah yanzu sallah ta Allah ta zo kana harka kana kasuwanci kana sana'a ka kasa ɗinka wa babanka riga shadda da zai je sallar idi mai amfanin kudinka mai amfanin albashinka amma za ka jera yaranka guda biyar shida ka ɗinka musu shaddodi masu tsada amma ubanka bai da rigan da zai je sallar juma'a yanzu sallah guda ta zo ta layya ba za ka iya zuwa ka sayi rago ka aika wa ubanka ba shekara yau biyar shida bakwai babanka ya daina layya saboda talauci amma yaranka kaɗai nawa kake ba su wayanka kaɗai nawa kake kashe mata a waya injin janareton gidanka kawai da kake tayarwa nawa kake kashe masa a wata amma a shekara guda ba za ka iya tara kuɗi ka tara wa ubanka kuɗin rago kuɗin bijimi kuɗin saniya da zai layya ba ai lalle ba kai albarka ba da yawa akwai 'ya'yan da iyayensu ba su isa su je babban taro ba saboda ba su da riga riga wannan riga wallahi ubansa bai sai je babban ɗaurin aure ko taro saboda bai da riga amma shi fa wannan ɗanasa ya fi ƙarfin komai a duniya wani yana wani yana ciwon siga hawan jini baya iya cin abincin da mutane suke ci yana kwance kullum fitsari da rashin lafiya kuma yana da manyan 'ya'ya suna aiki wani a banki wani a kamfani wani a kaza wani a kaza 'ya'yan nan aka zo aka yi mitin cewa wani mai hankali wani ustazu a ciki ya zo ya ce to jama'a wannan yanayi da muke ciki ya kamata mu taimaka ma'aikan mu aka yi mitin ya haifi 'ya'ya wajen goma sha kusan ashirin kuma galibinsu duk suna aiki amma ka duba ciwo zai kashe shi a gida ba za su iya ɗaukar nauyinsa ba malam shugaba daman yanzu abin da yake faruwa kai daya za ka ɗauki nauyin 'ya'yanka ashirin duka kai ɗaya baka da albashi mai karfi baka da babban shago baka da kaza rufin asiri kawai ka taimaki 'ya'yanka ka rufa musu asiri sun samu aiki sun samu sana'a sun samu kaza amma wallahi in tsufa ya kama ka furfura ta kama ka kai ritaya baka aiki baka da albashi baka da kaza ka zauna a gida wallahi malam ƴaƴanka kafin su taimaka ma sai sun haɗu su ashirin ɗin nan gaba ɗaya a rinka cewa kai ka kawo kaza a wata kai ka kawo dubu biyu a wata kai ka kawo dubu ɗaya wani an ce kawo dubu biyar wallahi ba zan bayar ba dubu biyar wallahi ba zan bayar ba ni dubu biyu zan bayar ya manta ina so ku gane cewa iyaye suna ɗaukar nauyin 'ya'yansu uba shi shi kadai a gida zai dauki nauyin yaro da universitinsa da kwalejinsa da nursery school dinsa da primary school dinsa da secondary school dinsa da wahalhalinsa da asibitinta da suturarsa da komai ya aular da 'ya'ya mata da yake da shi ya kai su gidajen miji ya kai su makarantu ya kai su kasan waje su karatu ya yi komai amma idan tsufa ya zo ya kama shi wallahi wannan 'ya'yan gaba ɗaya sai sun haɗu sun yi tarayya da ƙyar su iya ɗaukar nauyinsu shi shi kaɗai ai kun ga ba za a zauna lafiya ba a duniya wannan mutumin sai yarsa guda ɗaya ce take auren wani mai kuɗi yarsa mace ɗaya tana auren wani mai kuɗi cikin abin da take samu shine ta ce a daina wannan mijin ɗin a daina wannan zaman baban namu ba za ku iya taimaka masa ba kuna aiki to ni matar aure ce kuma zan taimaka masa ta sa aka rushe masa 'yan ɗakunansa guda biyu da mahaifiyar aka gyara aka sa mai tayil aka sa mai kujeru aka sa mai shimfiɗa mai laushi ta ce me meye abincin da yake ci alkama ne da acca ne ta ce a wata a yi mata lissafi, nawa ne zai rinka ci a wata da alkamansa da accansa da sugansa irin na masu ciwon suga da ainihin wato taliya da zai ci da abubuwan da zai ci duk ta ce a zuba masa asto ta ce a nema mata wata mace za ta ɗauke ta aiki ita ma mahaifiyarta ma ta daina yin aiki kawai ta ɗauki nauyinta aka sama mata wurin kwana duk wata tana biyan ta albashi ta ce ki yi wa babana breakfast ki masa abincin rana ki masa abincin dare ta nemo mai wanki ta ce ka rinka yi wa babana da mamana wanki kullum duk wata zan rinka biyan ka dubu kaza wallahi malam wannan matan aure ce tana auren wani babban mutum ita ta ɗauki nauyin uwarta da ubanta ta gina musu gida ta ce kuma Allah ya kai mu da rai lafiya in an zo tafiya umra zan ɗauke ku za mu tafi umra tare da ku wannan mace ce to ina waɗanda ba sa son 'ya'ya mata ina wanda an masa haihuwa bai son 'ya mace ya'ya mata problem ya'ya mata nauyi wallahi ba haka bane wallahi bincike ya tabbatar mana a yanzu ya'ya mata sun fi tausayi sun fi jin kan iyayensu malam ya ce malam ka faɗi da ƙarfi wallahi yan uwana binciken gani dan najeriya ne amma nan muna togo ne ɗabi'ar haka take ya'ya mata ya'ya mata in mace allah ya rufa mata asiri ta samu gida mai karfi ta samu aiki mai karfi ta fi tausayin iyayenta sama da ɗa namiji wallahi za ka iya haifan ɗaya ya tafi amerika ya tafi faransa ya tafi ingila yana aiki wallahi sai shekara guda biyu uku bai zo ya gaishe ka sai ce ba bayan bizi aiki ya yawa kana cewa ba komai ba komai amma wallahi da zai yi yarka da ka haifa tana auren wani wai bata zo ta gaishe ka ba duk inda aka ɗauki lokaci sai ta zo ta gaishe ka sannan tana tunanin ka ta taimaka maka sun fi jin kai sun fi tausayi illa kalilan daga cikin maza da haka duk wanda Allah ya bashi ya mace ya rike ta ya kula da addinin ta ya kula da tarbiyyarta ya kai ta makaranta ta yi ilimi ta yi karatu ya ba ta gida na kwarai ya aura mata miji mai inganci ba mamaki wannan yarinya ita za ta kula da kai ku daina kyaman 'ya'ya mata suna da albarka suna taimako yanzu wannan yarinyar ita ta taimaka ta taimaki ubanta ta agaza masa ya ubangiji ka ba mu 'ya'yan da za su kula da mu ka ba mu 'ya'yan da za su taimaka mana bari mu dakata a nan saboda mai kyamara yana ta nuna mana lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe muna neman Allah ya mana afuwa wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum